ورحمة الله وبركاته dukkan kuriya ta tabbata da Allah ubangijin ta da kai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi ashirin da bakwai ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha uku ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci مسجد الرحمة دكي بون بوس روز باي تبدأ كيتي نباتي عندما كتابة تهنى نتاكي من كتاب الغرقة كتاب التوحيد نشر محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكتبه babin farko a wannan littafin a satin da ya gabata shi ne babu kawuhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a jerin gwanin karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na tara za mu tashi a sabon babi shi ne babi na biyu a jerin babin da malam ya zuba a cikin wannan littafi malam ya ce babu fadlul tauhidi wa ma yukaffiru wa ma wa ma yukaffiru min adh-dhunubi abin da ke magana akan falala na tauhidi da kuma abin da tauhidi yake kankarewa na zunubi babin farko malam ya haskaka mana dalilin samuwarmu a doron ƙasa shine bauta to idan mun san dalilin zuwanmu duniya kuma shine kaɗaita Allah to akwai shi da Allah ya ajiye wa duk wanda ya kaɗaita shi tun lokacin da ya samar da shi a duniya har zuwa ranar da zai bar duniyar Allah ya masa shi na kankare masa wasu zunubai da yake yi ƙanana tsakaninsa da ubangiji saboda falalan tauhidi wato kamar ka ce bonus ga wanda ke kaɗai ta Allah ko kuma ka ce pension da gratuity da Allah ya ajiye wa wanda yake kaɗai ta shi a duniya tun kafin a je lahira ga falalar da Allah ya ajiyewa mutumin da yake kaɗaita Allah a rayuwarsa tun da babu abin da Allah yake so daga bawa kamar ya kaɗaita shi kuma babu abin da Allah yake ƙi daga bawansa kamar ya haɗa shi da wani to duk wanda ya yi abin da Allah yake so to sai Allah ya ajiye masa wata falala na ta shi da zai masa tun a duniya kafin ya je lahira kamar miji ne da mata idan tana biyayya akwai wani abin da ba sai ta ce tana so ba zai bata haka ne in kuma tana tutu tana taurin kai tana wahalar da shi wani lokaci abin da take bukata ma sai ya hana ta ne dalili saboda tana wahalar da shi tana masa abin da baya so kuma ya nuna mata ya tsawatar da ita taki to haka abin da Allah yake yi wa bawansa a lokacin da ya tsayu wajen yi masa biyayya da kuma bin dokarsa musamman kaɗaita shi saboda babu abin da Allah yake so daga mutum da aljani kamar ya kaɗaita shi kuma babu abin da Allah yake ƙi daga mutum da aljani kamar ya yi tarayya da shi da wani wannan dalili ne ya tauhidi na da falala sa'annan kuma daga cikin falalarsa tana kankare wa bawa zunubai wanda ya yi tsakaninsa da ubangiji sai ya kulla babi wa ƙaunullahi ta'ala sai ya fara da faɗin allah maɗaukaki allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum wannan aya Allah maɗaukaki yake cewa na amanu waɗanda suke yi imani dawa da Allah da kuma manzansa walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuda imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amru irin wa'annan mutanen suna da aminci a duniya kuma suna da aminci a lahira duk talaucinsu suna da aminci ba za ka gansa kamar harharwa duk talaucinsa ko da zai wayi gari yau bai ci ba gobe bai ci ba jibo bai ci ba a ba inda shi ya kaya maka ba za ka taba sani ba saboda Allah zai sa mai aminci a zuciyarsa aminci a mu'amalarsa aminci a yanayin firin kazansa sai ce wa wanzu hutaru wa'annan su ne asalin shirye waye shirye da su Allah ayar nan sababin nuzulil aya lokacin da Allah ya saukar da wannan aya a cikin suratul an'am sahabbai sai suka ɗauki a zulmu a wannan ayar a zahirinsa in an ce a zulmu shi ne wani shai fi raira mahalli ka tsaura abu ba a inda ya kamata ba shi ne kasar zalunci sai suka fahimci ayar a haka da suka zo sai suka ce ya rasu Allah ayyuna lam yanzulim nafsa waye a cikin mu da bai taɓa zalunci kansa ba kaga sai suka fahimci ayar a zahirinta wa'annan balarabawa ne tsantsa babu ajamiya a tattare da su sadiqatul lisan su larabci ne ban san wani darijiya ko gargajiya ba ba su shi a lokacin su larabcin ne tsurar ta kawai ake sai suka ce waye a cikin mu bai zalunci kansa ba سيما زادا تي ليت الذي تذهبوا به آية الله با إنت كي تبيا ولم فهمت تعالى أولم تسمعوا قول عبد الله الصالح لقمان الحكيم وإما كجي ما كان ألا تغلتشيبا لقمان في حكمة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تفير الله inna shirka la zulmun azim Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka gaya wa al'ummanka a yayin da Luqman mai hikima yake yi wa ɗansa wa'azi ya gaya wa ɗansa yana masa wa'azi ya bunayya ya kai ɗan ɗana la tushrik billah ka kuskura ka yi shirka da Allah inna shirka lallai shirka ga Allah la zulmun azim wato zunubi ne mai girma a wurin sai a nan a mutum sai ya dauki ma'anar ne shirka ashe kenan fahimtar daga larabci kura kadai ba za ka gane alƙur'ani inda fahimtar larabci zalla kadai zai sa da bacci qur'ani ba da ba ta bukatar su zo wajen manzon Allah da mana ba tunda larabawa ne sai kuma ba azumi ne ko ya ma kai su an haife su ne cikin larabcin amma duk da haka suka zo suna tambaya saboda akwai abin da shari'a ta musulunci ta ƙara a cikin larabci shine lisanin shari'a da lisanin urf da kuma kawai ake al'ada da harshe da musulunci ya zo ya yi ƙara da uku ne na shari'a kaga akwai ayar da za ka zo tana magana ne a kan larabcin zalla za ka zo da ma'anar larabcin zalla kamar assalatu idan an ce assalatu a harshen larabci addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها سيالا جميل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هذا أنا الصلاة تابوا لما أدرني الدعاء سنة الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata kaga wa atu zakata kaga sun tsaye sallah to irin sallah kaga sallan da yazo anan as-salatu anan ba dai bane da wancan anan ana maganar sallah wacce muka yi yanzu ba mu yi magarba ba to mai kai irin ta a wannan kuma ana buƙatar sani a shari'a a harshen a salat tana ɗaukar addu'a amma ga shari'a ta zo da ma'ana ta nawa ta uku bi ma'ana ta biyu da Ma'anar da sallah mai yanayi da ake yi ita ma addu'a ce amma sabanin yadda suka santa a harshen larabci kenan dan ta kware a larabci zai sa a sakan maka tuta sai ka kware a shari'a saboda sai ta hana su nuka akwai wajen da ya zo ne a harshe su na larabci akwai wajen da kuma ya zo ne a harshe na shari'a kuma dole in za ka fassara shi ka fassara shi ta harshe na shari'a ba harshe na larabci ba misali haka haka yana iya zuwa da ma'ana da yawa kalmar salat yana iya zuwa da ma'ana na ɓata wata kowa ya sani ghairin maqbubi alaihi wala dhalin kaga ya zo da ma'anar ne bata yana iya zuwa da ma'anar so kalmar dalal ne amma ya zo da ma'anar kauna qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kaga dalal ne amma ya zo da ma'anar ne hubbukal qadim yusuf har kalmar dalal ne amma kuma ya zo da wani ne ma'ana daban ai shi sa a farkon sura suka ce inna azaba la fi dalalin mubin ai da fi hubbin mubinin li yusuf yana cikin tsananin soyayya ga annabi yusuf kaga kalmar dalal ce amma kuma ne ta zo da wani ma'ana sannan kuma kalmar dalal za ta zo da ma'anan wato shirka ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا هكذا هو معنى الشركة فقد قمت هو معنى كسكر قال هو ذنب ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الظالمين اي من الخاطئين ففررت منكم لقى حبكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين kaga a nan kalmar salat ce amma ta zo da wani ma'ana na daban shine kuskure sai ce la ya bintu rabbi wa la yansa ai la yaqsa rabbi wa la yansa kuma kini na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga yana zuwa da ma'anoni daban-daban to idan ka zo kaga in ka zo tattaunawa ai sai ka zauna ka bance shi kenan akwai ma'anar da za ta zo za ta ɗauki ma'ana saɓanin wanda ta sani kenan kwarewarka wanda alamarci kadai ba zai ba ka ma'anar fahimtar ƙur'ani zalla ba dole sai ka haɗa da mai shari'a ga su larabawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da آية أسفل سورة اللقاء عزيز بن حاتم بن للطائي الله يقال جاء ذريكا كما نعلم الإمام البخاري ده مسلم سكر وليم لو كتبت أكل موكب ده وكل وشره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من المدي سيقفوا فرنزرين في درجة في sai ya ajiye ya sa a ƙarƙashin filinsa wasu ma suka ɗaure a ƙafafuwansu wannan ƙafar dama aka sa baki wannan hagu aka sa bari sai aka riƙe aka sa abinci ana ci lokacin azumi ya gane wannan baki ne wannan bari yana ta tuka abinci hakari ya waye shi ne da ya bambanci ba sai sai tuka kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai bayanul layli a bayanul nahari wa tawabul layli ana nufin fitowar haske na wayewar gari da duhu ana nufin cetowar aljiji saboda in ya fito ai yana fitowa ne duhu daga gabas ya haska yamma haka sai aka kwatanta shi da ne farin fili sannan bakin kuma jefar sa za ta zama ni ne ai shi kadai ne alfajirin din ya keto da kuma za ta zai shi bari sa kuma na dama duk za ta gani gefen gaba kuma baki za ka gani kaga a shi kenan Allah ya yi magana da harshe ne na shari'a ko sai manzo Allah ya ce ai abin da ake yi ke yi wa alheri to ina ga wani tukururu yana zaune a Najeriya wai ya ce maka wai shi ƙur'ani Allah zai karanta baya buƙatar shari'a yanzu wanda ya ce baya buƙatar hadisi baya buƙatar shari'a ana ganewa kuma ya ce maka shi ba kururu ne da ke larabci ba larabcin nan koya ya yi in ma ya yi ta kuma ke zauna da larabawa ba balle da san yadda suke magana don wanda ya koyi larabcin a inda yake a ƙasarsa in yana larabci wanda ya zauna a ƙasar larabawa ya gaji yana larabci ga ya ce saboda akwai rufin a cikin larabcinsa yadda yake hausa haka yake yake larabci hausarsa yake fassarawa zuwa larabci amma kuma wai sai zo yana ce maka wai ƙur'ani zalla za ka fassara to shi wa ya koya mai ƙur'anin idan ya ce ƙur'anin zalla wa ya koya masa an ya ce wani shi wannan wa ya koya masa ya aka iya tabbatar ma da ƙur'anin da yake karantawa daga manzo yake ko ai ba ka zama za a karfe shi ba ka zan yi rayuwa kuma ba ka zan ka saukar mai kai yanzu ta zo ne bayan ya mutu da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da talatin da bakwai misali to kai yanzu ina ka gan shi ya karanta maka alƙur'ani ya haka yi kasan wannan alƙur'anin da kake karantawa na sani in ka ce na sani to waye gaya maka na sani ko dole sai ya kawo kila in ba da kila to ya zama makareci in ya kawo kila ya zama makareci tunda ya ce ƙur'ani sallah waye koya ne ƙur'ani kaga daga nan ya kare sai dai ya dinga fadar fadar akan haka to wannan aya tana nuna falala na tauhidi shi sa sai malam ya kawo saboda Allah ce allazina Haman. wa'anda suka yi imani wajen yadda su imanin wasu gurbi ba su cakuka imanin su ba tauhidin su da shirka a gun ana ana nufin a shirka ba su cakuka imanin su tauhidin da suke da Allah da shirka ba sai Allah ce ulaika lahumul amr wa'annan su ne suke da aminci في الدنيا وفي الآخرة سنة أمنتي الدنيا وسنة أمنتي على الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سيادة جميع تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين قالوا ربنا الله lallai waɗanda suka ce ubangijinsu shi ne Allah sun mazzafamu sa'annan suka tsayu a kai ta Allah da wanda ya ce ubangijinsa shi ne Allah ka dole ya tafi ta akan wa Allah ta ne ya dogara ga Allah ya nema a wurin Allah ya yi ya kadaita shi a rububiyarsa ya kadaita shi a rububiyarsa ya kadaita shi a cikin asma wa kuma ya yarda Allah ɗaya ɗaya ne ba ya da abokin tarayya kuma shi kadai ake bautawa ba a bautawa wani koma bayansa to kaga a nan shi ne sai Allah ce tatanazzalu alaihim almalaika malaiku suna sauta a gare su lokacin da za su Allah ta khafu cewa ne kada ku ji tsoro wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a baya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku bishara da aljannar da ake muku alƙawarin ta a duniya yanzu za ku same ta a lahira Allah ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya kaga al'amurin kenan mu ne majibanta al'amuran ku a rayuwar ku ta duniya za ka ga shi tana ka ne fiti wallahi in bai gaya ma ma ne sai ba ba za ka yi ta ba amma lafiya lau baya ba cikin tashin hankali ba tunanin a sa kan shi ya ko zama نحن أولياؤكم في a الدنيا زكني وفي الآخرة كما على إلى رسول ma'ana تأثرون a duniya, الدنيا a الآخرة to kaga abin da tauhidi yake gadarwa wanda ya ta ko lokacin wa Allah ke amma duk wanda yake tauhidi to sai ya zama manowaci man khaba ghayra Allah akhabahu kullu shay duk wanda ya ji tsoron wani Allah komai a duniya zai tsoron shi ana gane ba duk wanda yake tsoron wani Allah to komai zai tsoron shi wa man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ya ji tsoron Allah duk wani abu zai fita jin tsoron sa mutum aljani dabba zai ji tsoron saboda me ya ji tsoron Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا للي وقت سكي إيماني سكي نجبتهم أيدي دفتوا الله لي سن يا مسلم قولا أكانوا سنجونا لكن فلك نبتك abinci in an samu yawan shi in ba samu ba a sha ruwa a yi hamdala kuma zai gode wa Allah in ba shi ya wancan ba za yi kuma za ka kai cikin nishaɗi wasa da dariya amma wani yana jin lalitarsa tuko-tuko ɗin da sun sauka za ka ga sai wayo wayo ya kace yana ihu yana abu nan kuma da za ka duba a kan shi ba shi da jinyoyi ne ba amma za ka gana ihu saboda yana tunanin siniliyan da yake da shi yanzu ya koma gare yana ganin kenan zai koma tare tauhidi yana gadarwa da mutum imani da nasuwa. in ba ka bai ne ka ta sahabi ba yi da rigar akwai sahabin da a lokacin da aka kashe hamza a lokacin ya samu rigar sawa lullufanin da aka zo wanke hamza da shi saboda gajarsa yana tsaye da shi sai jan motsin da a zaune a tsaye manzala ce a ba shi ya fi bukata a kan hamza saboda ƴan uwa hamza ta zo da wato kafani ne tsawo sannan aka amfani da shi sai ce wancan da ya kasa shi ne hamsa a bashi shi kuma ya samu mayafi da zai rufe jikinsa kuma aka yi bauta ta wahala sai a kada ka ka fi riga maka da shi alal akalla alal akalla wanda ya kuwa ta wani shi ne ke da goma shi ne ba ka jana ta ma bai da rikuna guda goma yake to wannan ma bai da sawa amma kuma da shi cikin aminci lafiya da to tauhidi idan mutum ya ta Allah Allah yana gadar masa da nasuwa a zuciyarsa za ka ga ba shi da tashin hankali duk kuncin da yake da shi duk da ko da yake ciki yana shigowa masallaci ya sallah za ka gaje baka alhamdulillah ya dauke yi dariya ya yi wasa da dariya ya yi shari sai ya tafi da yiwu amma sai ka ga mutum yana da kaya lokacin lodi miliyoyi amma ya kowa kore fa'ar tilbuliya ana jin jiki a kasar kuma da za ka duba a kan shi ba karamin masu ya zage ba amma ya kowa kore sai ka ga ma ba ya ci abinci guda uku ba ya ba komai yana cewa sa sun bar wasan amma shi ya kowa zage ya kowa kore ya kowa kuma to tauhidi yana gadar da mutum nutsuwa a zuciya wallahi talaucinsa za ka ga Allah ya sa mai nutsuwa ba in ka san shi ka ga nutsuwa mutum ba ka gani da har kamar ma mutum to wannan yana daga cikin falala da tauhidi take gadarwa da mutum musulmi saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laysa alladhi tadhhabuna ilayhi ba kamar yadda kuke tafiya zuwa gare ta bane a wajen ma'ana ba alam tasma'u ila qawlir rajul as-salih ba ku ga ko ba ku ji maganar wannan mutumin nagartacce ba shine lukman al-hakim ya karanto wannan aya shi ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace wa kaifa akhafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأرض إن كنتم تعلمون يا من صلاة يقول دوروني فرسين عادي كوكو تشوف دوروني يا عادي هو نيجي روزا هو ينا فرسين عادي كيف تفعل هذا الموضوع؟ كيف تفعل هذا الموضوع؟ kuma yana tsoron kada da cutar da shi sai ce to ta aka ji tsoron abin da ku kuka sassaka da hannun ku kuma ku ji tsoron Allah ku haɗa shi da wani ba fa ayyul fariqaini ahabbu bil abu? a cikin ku biyu waye ya fi sassaka da hannun ku ni na san Allah da nake bautawa bai saba gaggani ba to kai za ka la yasma'u wa wala yara baya ci baya gani kuma la yasma'u baya bazara bai isa kuma ya taimaka wa kansa ba shi sa annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da allah ya gaya mai zahiri ya fitar da mutanensa da ya tashi kona wannan wato lambarakin da suka sa masa wani sauti yana fitowa ya ce wanzu ila ilahi da zai zarta alaihi akima sai ce لنحرقنه يتباعه قولا وأقول أن الروايات haka wani abu wani jinin duk da Allah duk abin da kake bautatawa shi zai kare ka to wannan an kola shi ya tafi kana san ko Allah ka ya tafi to ka ga ko ta san cewa waye ya fita danna ya zauna da zuwa sai da ka san kana bautatawa Allah da bai taba gaggaci ba baya bacci amma kai ne ka fi samun nutsuwa ka san cewa duk abin da kake nema zai ba shi kuwa wancan babu ai yana da cikin dalilin da abu ne da ruwa rashin Allah ta'ala an yau da rutsin gidan yana da wani Allah sunansa mana a ga kuskuren masu sawa suna ƴaƴansa abdul mana mana ba sunan Allah ba ne sunan gunki ne mana sunan gunki ne yana da gunki sunansa manaf sai ya zo lokacin da lokacin da manzala ya turo mus'ab umai ya zo ya tallata musulunci kafin su yi hijira zuwa madina ƴaƴansa a ciki akwai anas bin amr bin matarsa hindu sai suka zo suka tallata ma babansu musulunci sai ji a ina addinin yara musa bin umair dubu dubu ya wuce shekara sha takwas a lokacin addinin yara ne zan yi da shi sai ce to yana da gunki sunansa mana ya ce sai ya je ya shawarci gunkinsa samana yana zuwa sai ya ce wa mana ya ce ga wani sabon addini ya fito a garin yasiri na wasu yara me kake gani to adamu ba zai magana ba ya ji dundum sun bugu-bugu umuyu sai ce la'allaka ghadbanu alayya kila kana fushi da ni bari tsara maka ko shekara dubu ya kara bai zai magana ana ba zai magana ba shi ke kenan yaran da suka ga haka dare na yi sai suka zagayo suka ɗauki gunkin sai suka jefa shi a bola da gari ya waye ya zo inda yake bautan gunki sai ga ga gunkin ba ya yi zagi ya yi ashariya ya yi maganganu can yana lefa sai ga gunkin a bola sai ɗauko gunkin ya wanke shi da ya wanke shi ya fesa mai turare ya ce Allah kai ka san da na san wanda ya maka wannan abun da na maganinsa ka duba ya za a yi ƙoƙarin tarewa duk wanda ka san jahilci jahilci ne shi ke nan washe gari yaran suka ƙara ɗaukan Allah suka jefa shi a bola da ya dawo da gari ya waye ya zo bauta da safe ya yi zagi ya a shari'a ya ce wallahi da na zaune maka wannan da na yi maganin sa to daren ranar sai ɗauko ta sai ya ajiye kusa da allah ya ce allah fatan na yi kokari yanzu in suka zo ka kare kanka to yanzu ka duba kenan kai daga ji aike ka san cewa wato duk mutumin da allah wa man ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk wanda Allah bai sa mai haske ba ba wanda zai sa mai haske sai ya ajiye wutar da yaran suka zo sai suka ɗauki allan shi akwai a ranar wani kare ya mutu ya rushe sai suka ɗauki allan suka soka shi a cikin mushen karen suka ajiye wukan a gefe da ya zo ya ga bai ga allan ba bai ga wukan ba da ya leka ya gan shi a cikin mushen kare ya ce wallahi an ta la ta sahi an ta kuna rabban kai baka tantance ka zama allah ba saboda ka kasa kare kanka wannan dalilin ya musulunta to shi ne wa a kafu ma ashrakum kenan ya ka tsoron abu da ku kuke tarayya da shi ku kuma ba ku ji tsoron kuna haɗa Allah da wani ba to kaga anan wanda yake da tauhidi kaga zai samu nutsuwa baya kofi kai ko zalincin ka aka yi ba ta kofi cewa Allah zai saka maka sai dai ne baka san lokacin da zai saka maka amma ba ta da wani kauci na san cewa tabbas Allah zai saka maka to kaga wannan shi ya fi dacewa ka samu nutsuwa. duk wanda ya riƙe Allah shi da malaman tauhidi suka ce man khafa Allah khafahu kulli shay duk wanda ya tsora Allah ko komai ne da shi tsoron ka wa man khafa ghayra Allah akhafahu kulli shay wanda ya ji tsoron wani Allah ko komai ma zai ji tsoron sa yanzu ko boka ba yana tsoron aljanna me yasa saboda yana tsoron Allah bai ji tsoron Allah ba yana jin tsoron aljanna saboda zai iya mai cutar da shi zai iya kashe shi zai mai kaza zai mai kaza amma wanda yake jin tsoron Allah ko da an ce mai ga aljani a nan ya san wa ma mu bi dhafi da bihi min hali illa bi idnillah ya san bai cutar da shi ba sai da yi wa Allah wanda ya samu da tsuwa duk da mutum akwai tsoro na dabi'a amma wannan ba zai hana shi ya abin nan ba saboda ya san cewa aljani ba zai ke cutar da shi ba zai da izinin ma Allah kun Allah bai ba shi iko kuma zai iya cutar da shi ba kaga a ɗabi'ar ɗan adam abin da baya gani ai yana shakkarsa amma shi a nan saboda tauhidi da yake shi abin da tsoron sa ba saboda ya san shi a ganin kansa da sai cutar da shi ba zai ne sai da izinin Allah shi ne sai malam يجي عن عبادة بن صالح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله أكبر وبارك بن صامت الله يقال يدعى غريبا يتي من ظن الله تيرا دا أمنتم الله تقارك فتا أغريب دا آلا ينسى يتي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له duk wanda ya shaida babu abu sautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba yi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yadda ya kaita Allah a rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u wa sifat haka ya kaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ittiba ba wanda kadai zai bi sai manzon Allah ana ganewa bai yadda ya kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaita Allah a wajen bauta ya kaɗai ta manzan Allah a wajen biyayya shi kaɗai ne ake wa biyayya mutlaka amma duk wata halitta za ka iya mata biyayya kuma za ka iya saba mata in ta saba mata da ka saba wa Allah amma manzan Allah shi ne kaɗai halittar da in ya ba da umarni dole ka yi in ya hana ka kuma dole ka hannu kuma biyayya gare ka wajibi ana ganewa manzo Allah ne kawai yake da wannan shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima shara ba za ka taba bautata wa Allah ba sai abinda manzo za ya yi ne kada a cewa wannan shine dalilin da yasa Imam Malik bin Anas al-Asbahi yace kullun يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر فأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وصول الدنيا إن يفتح مجانا ذات يتفاق ذات يبيع وتبني ما أمشي وأن القبر سيبوني زوى القبر من الله صلى الله عليه وسلم وقاوني ta ce mai Allah ya ce ko kuma ka ce mai manzan Allah ya ce zai ce maka maliku ya ce ko ya ce maka shafiku ya ce ko ya ce maka abu hanifa ya ce ko ya ce maka imamu ahmad ya ce ana ganewa abdullahi dan mas'ud ne ce inni ara an-nas sayuhlakun yace kai gama wallahi ina ganin mutane za su halaka أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر ina ce musu manzon Allah ya ce suna cewa sai ina bakar ya ce sai ina umar ya ce man huwa abu bakar wa umar idan kila qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye sai ina bakar an ce manzon Allah ya ce waye sai ina umar an ce manzon Allah ya ce wani kuwa inda za ku lokacin da zai ce cike nan ya zama ya ma ce su ba kowa bane a wannan sahabi ne ko kuma darajar ba ɗaya ba waɗannan mutane duk sun fi shiga nan amma in an ce manzon Allah ce ba a bukatar maganar wani kuma saboda yadda suka san maganar manzon Allah mu yanzu ko za ka kuka cewa malami ko ko ka zo ka cewa mutane manzon Allah ya ce sai amma malam wani ya ce kaza in ka ce to waye malam wani ya ce ma manzon Allah sai ce kare da malamin ko ba ka wani zai ce kare malam malamin kai sun samu abu wani da yake yi kaza ko ka zai ce maka in an ce manzan Allah ce cikin nan bukata wani Allah kuma bai shi sai dai a ce maka ni ma na karanta wani hadisi to ya za ka haka wannan hadisin da wannan to a nan ne za ka yi bayani amma in ba haka ba in aka ce ma manzan Allah ce to shi ke ba ka bukatar maganar wani kuma dole ka haƙura da naka ka abu darda Allah ya kara yarda a gare sa ya ga wani yaro yana wasa da tsakuwa haka ta ga yaro da yana karami sai ce mai kai ke na wasa da tsakuwa ba za ta ce ba abin da tsakuwa ke yi ko ne masa kai ko masa ido sai kara ɗaukar tsakuwar ya ce fata shi abu zarri ne radiyallahu ta'ala anhu ba abu darda ba sai ce a aqulu laka qala rasulullahi wa taqal lam ukallimuka abadan ya ce wallahi ba zan ƙara magana da kai ba har abada na ce ma manzan Allah ya ce yana aikai ni da kai kun rama da Abdullahi da Umar na Khattab yana da ɗa sunansa Bilal ibn Umar bin Khattab a zamanin sai na Umar yana hana mata fitowa sallah daga gidajen su zo masallaci sai mamansa maman Bilal ta tashi za su je masallaci a gaban wa mutum da abdullahi dan umar nan kasuwa wanda kakansa umar sai ya ce mata mama ba kake na hana mata zuwa masallaci ba me ta za ki ce sai baban ya ce kai manzan Allah ya ce ala la tabda'u fi ma Allah masallaci masajid ba. ku saura kan ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su sai bilal ya ce wallahi na nabna annahu na rantse da Allah sai mun gana su eh? sai ce fasabbahu ibn umar sabban sayyi'an la tusma minhu qat Abdullahi dan Umar ya zagi ɗansa zagi mummuna wanda ba a taɓa jin Abdullahi dan Umar ya yi wannan zagin ba ya ce kakar ka da ya yi ba wanda zai ke nufi baban ka ko to in kai ne kai wanda za su ce la illa illa shi ke nan ya ma ne da uwansa ko ba ka bane wannan ana so ka gane girman wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ka kai da manzan Allah shi ne ka zama cikakken mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما تقاطع ومن منزل الله صلى الله عليه وسلم في هدره هذا وجه مصيبه تتابعه وكما عذاب اليم shine sai ya ce wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma lallai annabi isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kaga wannan raddi ne ga nasara wanda suka ce dan Allah ne wanda suka ce Allah ne Allah ruhi mai tsarki Allah uba Allah ta to kaga su ne suka faɗa haka sai ce ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa dan maryam kalma ce ta Allah wanda ya jefa dagawa maryam to ne sai shi ba za su iya shigar sa babu inda Allah ya faɗa haka kawai ne ya ce wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai mu ce ya za ka yi da fadan Allah ne ce inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن fa aiki ai shine an alha ila maryam ana ganewa sai ya ce wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare ka daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal jannata haqqun kuma ya yarda cewa aljanna gaskiya ne wanda raddi ne ga mu'tazila da falsafa wanda suka kiyarda cewa aljanna tana nan sun ce wai ranar tashin alkiyama Allah zai halice aljanna to kaga wannan wal jannatu haqqun al jannatu siyati kenan akwai ta ana ganewa wal nara haqqun kuma wuta gaskiya ce saboda mun yadda akwai aljanna da wuta ba zan ce sai ranar tashin alkiyama Allah zai halice ta kuma da yace ne ah fa in lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت littafi ne an tattale ta duk abin da aka ce an tattale ta akwai da ke sannan na aljanna ne sai ce ne uiddat lil muttaqina an tattare ta da masu tsoron Allah duk abin da aka tattare shi akwai ko babu ba za a kun shi ke ga wannan rabi ne ga mutajira sai ce adghalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da wannan mutumin aljannansa ala ma kana min al'amal gwargwadon aikin da yayi gwargwadon aljannansa an gane in ta yi mai yawa aljannan ka ta zama mai yawa in ka ɗan ne ba ta zama aljannan amma sai dai aikin ka kaga sai dai aiki ake baka ne aljannan ka duk da Allah ya maka wasu falala to ka ga nan yana magana ne a kan ne falalan ya sa Allah ce ga ya kaɗe ta Allah bai yi shirka ba ya kaɗe ta manzon Allah ga ke ba yadda zaka raba kun Allah da bin manzon Allah in ka cire ɗaya to ɗaya ba zai aiki ba in ka ce Allah ka ɗai zalla ma ka to wa zan da kai Allah in ka ce manzo Allah ka ɗai zalla ma ka bi to ya za ka san Allah ana gane ha ba ruwanka da Allah to kaga ba yadda za ka to kaga abu biyu ne suke tafiya tare shi sa manzo Allah ce walan ya tafarraqa hatta yarda alayhi al-hawl alqur'ani da hadisi ba ka taba da suna tafi haka in ka raba ɗaya daga ciki to ka bata in ka ce qur'ani zalla ka mata in ka ce hadisi zalla ba ruwanka da qur'ani shi ma mata ne dukkan ka halaka ko da sai ka bi qur'ani da hadisi saboda haka ne ba za ka ce da rabbu fikum ma in tafassaqtum bihi ma lan tadillu abada kitabullah wa sunnati na bar muku abu guda biyu wanda in kuka yi su har abada ba za ku taɓa mata ba littafin Allah da sunna ta ka ga kenan mafhumul mukhalafa in ka bar qur'ani kana kan maza in ka ce ba ruwan da hadisi kana kan ne maza dan ya ce walin ya da qur'ani da hadisi ba za ta taba rabuwa da juna ba hatta yayi riga alayhi hau har sai an kaso ku an zo da ku wurin tafki na shine a gaban Allah ranar tashin alkiyama to kaga kuwa in dai a duniya ne ba ka rubuta qur'ani da hadisi ana ganewa Allah ya shigar da kai aljanna bisa aikin da kai a duniya Allah ka الجنة إذا mu الجنة أنتم وأزواجكم ce udkhulul يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد سجن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الجنة التي لا تملك الإجابة سبب أبدا وكما تكون أي كتابة أدخله الله aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da kai aljanna gurgunan aikin da kake yi gurgunan aljannan ka in naka na da yawa aljannan ka na da yawa in naka dan kadan ne ga aljannan ka biyo ne Allah ya samu dace kana yace akhrajahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin kitabu ahadithul anbiya babu qawlihi ta'ala ya ahlal kitabi la taqulu bi dinikum imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul iman babu dalilu ala anna man mata ala tauhid dakhala aljanna haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi anan za mu tsaya haya idan Allah ya raya mu majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan gabar a wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falala da daraja na tauhidi sai majali wadda huma fi hadithin ijibar ta inna Allah harrama halar nari nan fara nabila a inna Allah ya fitari bi zalika wajen Allah. Sun a kai za mu hamsa, in babu kuma za mu tafi ta cikin karantun. Walaikun salam. Na. Na. na ajin kauri daga cikin aikin da Allah zai shigar da kai aljanna ai sai ta yi aikin cikin rahamar da zai kafa aikin ya tausaya maka sai ya haɓaka aikin shi ta ce man jara min habalati wala hu ashu amsalha kaga ai guda kai kai sai aka duka ma ai rahamar Allah ke ne kan da ba aljanna in ba ka ba da ba wannan rahamar da aka rubuta aikin ai ba zai iya shiga aljanna kaga rahamar da aikin suna tafiya tare cikin rahamar Allah ne ya haɓaka aikin har ya samu albarka da bai aikin titi ba kaga za a masa hukuma sannan a zo a shigar da shi a gaba da baya an gane ba su zaurin na na na na shi shine al'adar larabawa Su kalmar su a al'adar larabawa ai auna ya dawo to lokacin da Allah ya saukar da innahu zanna Allah ya hu sai suka ce kalmar hu din ba harshen larabci ba sai aka ce to su je ƙauye su je su gunki suna zuwa ƙauye da suka wani yawo ya ƙauye adda dan ana nan a yanzu sai ɗaure shi da igiya sai kake shi kan sama sai ce fara tsayi innahu zanna an lan yaqum sai jawo shi ke nan karatu ya fito kan shi ke nan sai suka ce jore na su sun kare ba ma kaga in yawo ne babban da ta su to wannan da yawo ne dan karami ya yi su yana yana fara balagarsu shi ke yanzu a urfi na larabawa akwai wanda suka ce maka dafa ana nufin jaki ana ganewa sannan Allah ce ku wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma kaga kalmar dafa tana ɗaukar me kullama ya zuku alal a harshen larabci duk abin da ke tafiya a doron ƙasa ana cire shi dafa sai ce ba zai man yamshi ne duk mai tafiya a cikinsa ta ga dabba ne ka ga ne kenan maciji a yi da sauransu ta ga duk suna tafiya ko sai ce wa mino man a alali da a ciki akwai da tafiya a kan kama sun tu mutum ko da aljanu suna da ababuwa ne sai ce wani man yamshi ala arba a ciki kuma akwai mai tafiya a kan kafa hudu ta ga sa ya shiga rakuni ya shiga jaki ma ya shiga duwan ya shiga da sauransu duk masu kafa hudu su shiga ta ga kamar dafa ce yanzu amma a kursi na laraba in sun ce maka dafa suna nufin mai jaki ta ga ke shi ne shine al'ada yanzu akwai kalmomi da ake sarrafawa in ka nan abin da za su ce a nan gaban kuka ji wani waje daban yanzu misali akwai garin da idan ka ce ka je jirgin ce ta sai ce kai ba ta ko ba za ka ce sai ka ce tushe ko haka ne amma ka ce je jirgin ce ta sai ce kai ba ta saboda a al'adar su ba a ba ta haka ne yanzu ka ce tabbato sai ce maka rana ba sai ce maka shaɗe ne ba in ka ce bada sai ce ma ranta ko uku ne shi ranta wacce ya ce ma shaɗe ne ne to shi ne ake yi al'ada kaga shi na yin fi da uku ya Allah ya samu dace abin da muka karanta da shi Allah ya gaba wanda kuka yi sa kuskure mana roƙon Allah ya yabe mana wanda ya gina wannan masallaci ya sanu kan shi ga al'umma Allah ya gina su gina su da aljanna ya albarka da dukkan sai ya albarka da dukkan sa mu kuma muna roƙon Allah ya mana kudin da za mu yi irin kwatankwacin wanda ya gode da nasa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk